أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكر والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا كافية الهميس شاب يرجى وطن ربيع الآخر hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shekaru 41 daidai bayan 1400 daga maka zuwa madina wanda kuma hakan yi daidai da sha biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya kamar da aka saba kowane mako irin wannan na alhamis muna haduwa a wannan masallaci ya albarka wato tsohon masallacin juma'a na hayin malam bello a nan gundumar rigaka kuma karamar hukumar igandi jihar kaduna tarayyar najeriya muna haduwa da iyaye mata domin karanta wannan littafi na al'amana don ba manta ba satin da ya gabata mun cike karshen shafi na talatin da ɗaya yayin da muka karanta wato babin da ke magana akan umniyatun umariya wato buri na umar ɗan faɗi Allah ya ƙara masa yadda bayan ya tambaye su habbai su burin su ne suke so wannan ya ce ina buri a samu zinari da azurfa cike da wannan ɗaki don in ciyar da shi fi sabilin lafi wannan ya ce ina so ya zamanto ya cika da zinari da lu'ulu'u da zabar jabi ciyar da wannan dukiya gaba ɗaya kuma in yi sadaka da ita Kuma da ɗan khattabi Allah ya ƙara masa yadda ce shi ko burinsa ke so yake a samu mazaje cikin wannan gida irin su abi ubaida amir bin jarrah da mu'azu ɗan jabal da irin su salim maula abi huzaifa huzaifa ibn al-yamani samu ire-iren su waɗanda za su jihadi dan lokacin karmar Allah a yau za mu tashi a farkon shafi na 32 tare da sabon unwani wanda yake shine wa inni alaihi da qawiyyun amin lallai ni amintacce ne mai ƙarfi dangane da shi wannan al'amari menene wannan za mu ji a cikin karatu kuma menene darasin da za mu samu a ciki mana yake cewa ma ajmalul quwa indama tatajammal wa tatazayyanu bil amana me yake ƙarfi kyau wato ƙarfi yana da wani kyau da ban kaye na musamman da yake badawa musamman ma idan an yi masa ado da amana a ce ma'abocin karfin nan mutum ne mai amana ga ƙarfi da amana sai ku ga wannan karfin yi kyau wa ma azamul amana me ya kai girman amana na mata ta tajalla bilkowa yayin da aka ce amanan kuma gashi akwai kafi a tare da ita annal mu'min domin shi mumini idan kana aminan dan mumini ya zama to amintacce amma kuma walam yakun qawiyan sai ya zama to kuma ba shi da karfi to faqad la yastati'a ada al amanata li dha'fihi zai yi ya kasa iya bada wannan amanar saboda raunin nashi zai yi haka da amanar kuma ba ga to wannan rashin karfin yana iya janyo kasa bayar da wannan amana ina fata ana fahimta ما لن يكشي والمراد بالضعف هنا رونا دا أكيني في أنمبر يسي ضعف الأقيدة في المقام الأول أما تاشم فرقو رونا أكيدة قاشدي أمن تتيني أما كما أكيدة أكيدة تأكي رونا ثم الضعف في الجوانب المادية al'ukura sannan kuma a samu yana da rauni a wani janibi na maddiya ne maddiya ɓangaren rufin asiri ba shi da shadar ba kuɗi talaka ne ya shi amintacce ne amma kuma talaka ne Ya ka ba shi ajiya sai ya kashe ko sai ya ci amma idan yana da wadata yana da ƙarfi a wannan ɓangaren kuma sannan ga amanar da yake da ita kuma za ta riko amana rai shi sa wani lokaci za ga wasu wurare idan an tashi kafa gidauniya ta asusu ko ta ajiye wani kuɗi an gane ko to idan aka tashi nemo ma'aji to sai a samu wanda aka san ya fi ƙarfin ƙafa mawadaci ake sawa mai arziki mai rufin asiri wanda ba matsala ba ne su membobin sun sani an bashi ma zai iya kashewa nan take an bashi amma da an ce kawo kawai yana da yadda zai bada zai cirowa a shagon zai cirowa da wurin aikinsa ko wurin sana'a ko zai yi waya ko a bashi shi kenan kuma ya fi karfin abin kenan amma wanda za a bashi ya ajiye ba zai iya taba ba domin ba nashi bane yana gudun iya taba bai da hanyar da zai samu ya bai akwai karfin da zai rike amanan ne kawai yana ajiye da shi to gudun wata rana kuma idan wata matsala ta same shi wadda zai sa dole sai ya taba shi da sanda za a buƙaci wannan abin kuma shi ba shi da shi kun ga ta wannan bangaren rauni ne ina fata muna yi fahimta ya ce wa ma asu'ul insan hinama yakunu qawiyan wa huwa fi nafs alwaqt yahmilu khiyana baina janibayhi aw kuma baina janibayhi da baina janabatihi me yake munin tabbada a yayin da zai zaman to mai karfi ne shi amma kuma a lokaci guda yana rike da cin amana a tattare da shi gashi da yana da ƙarfi amma ko mace amana ne ومن هنا دجلن نيما ما ليس فإن القرآن يجمع بين القوة والأمانة القرآن يجي هذا tsakanin كو da amana li الأمانة لأنهما إذا اجتمعا في عبد domin idan ƙarfi da amana suka haɗu a tattare da bawa to yusbihu namudajan aliyan li hamlil amana zai zama wani babban abun misali shi wannan ɗan adam din na rikon amana din wanda shi ne zai iya rike amana a ko'ina kama kala sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda annabi sallama yake cewa al-mu'min al khairun wa ahabba ila Allah min mu'min al-da'if mu'mini mai ƙarfi ya fi alkhairi sannan ya fi soyuwa a wurin Allah sama da mumini mai rauni dukkan mummunai ne ma wannan yana da rauni wannan kuma yana da ƙarfi wannan mai ƙarfin da ƙarfin ya ƙaru akan imaninsa shi ya fi soyuwa a wurin Allah kuma shi ya fi alkhairi sama da wannan muminin da ba ƙarfi ya fata muna fahimta wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi malam ya ce lamma arsalat bilqis risal rusulaha ila nabiyillahi sulaiman bin hadaya yayin da nana bilqis ta aika da ‘yan aikenta zuwa ga annabin Allah annabi Sulaiman alaihi salam bil hadaya da kyaututtuka farafabaha ya ƙi karɓar kyautar shi annabi Sulaiman walam min ha? ya ƙi karɓan wannan kyauta da aka bashi daga gare ta wa qaumuha ya ƙi yadda da jama'an nata illa al-islam ya ce da yadda da komai ba sai musulunci malam yana ishara ne zuwa ga abinda da Allah cikin sarki ya ba mu labari a cikin suratun namli domin yayin da alhuda-huda ya je zo da labarin ganinta a nan gurin da ya farko ina so in nuna mana cewa babu wani nassi na alƙur'ani ko na sunna ingantacciya wacce ta nuna cewa wannan mata sunanta bilkis za ka ji hausawa suna cewa bilkis ne gadon zinari wannan suna nata an samo shi ne daga isra'iliya babu tabbaci nassi ingantacce la cikin alkur'ani wala cikin kamar da nake ingantacciyar sunna daga annabi cewa sunanta bilki abinda yazo ko a qur'ani malikatu saba haka yazo ko a sunna wato sarauniyar birnin saba'i ina fata ana fahimta sarauniya ce tabbas mace amma ba a ce ga sunanta ba ya shahara dai ana cewa bilki shi yasa malamai kike rubutawa wannan saboda amana ta ilimi ya zama dole a bayyana wannan ba ko da cikin magana ta ce bulkisun ba dai kana nufin tabbas wannan duk ba laifi bane ba ka sani ba wani nassi ne da aka dogara da shi ba akan wannan suna ita wannan mata sarauniya malikatu saba yayin da alhudu da ya ga abin da suke yi ya zo ya ba da labari har aka tura shi da sako lokacin da ta tara 'yan tawagarta wato 'yan majalisanta shine sai take gaya musu falalle an turo mata da wani sako mai girman gaske kalat ya ayyuha almala'u inni ulqi ilayya kitabun kari innahu min sulaymana wa innahu bismillahi arrahmanir rahim wasiqar shefa wannan ko wasiqar layi biyu ne bismillahi arrahmanir rahim content din wasiqar shine Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin shikenan kuma karku mun jibban kai karku min dagawa ku zo gare ni kuna masu miƙa wuya kuna musulunta kun miƙa wuya da Allah shi ke nan gama ita shi ne abin da aka turo mata wasiƙa ta ce ya ayyuhal malau afuni fi amri Ba ni fatawa ba ni shawara akan wannan al'amarin da yake fuskantar mu ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun ban kasance ne yanke wani hukunci ba akan al'amarin wannan makarautar namu har sai kun ba da shaida sai kun faɗi me ra'ayinku ba ka kawai ke komai ba ina shawara da ku ku tana neman shawarar 'yan majalisa majalisar dattawa ta masarautarta an fahimta sai suka ba ta shawara suka ce nahanu ulu kowacin wa ulu ba ba'sin shadi mu abota ƙarfi ne muna da kayan fada da yaƙi mun kuma ne wajen iya fada kawai wal'amur ilaiki al'amari mun ba shi dama yana hannun shi kawai gudi ma za ta amurin ba mu iko kawai in yaki ne mu je mu dukkan mutanen nan kawai kuna da hankali ta mata ba su da hankali ya ci tsaye hankali ai tunani ka san me ya kamata dama kuma ya ci ba hankali ai ba gaskiya bane dama shafta ta nemi shawarar su su maza sun kasa sun cewa a ji a yaki ko ba haka bane ita da zakai tana da hangen nesa san me ya kamata haka ake son shugaba ya kalli gaba da baya ta ina ta innal muluk idza dakhalu qaryatan sarakuna manya abin da suke in suka shigo kasa lalata kafan suke yi wa ja'alu a'izzata ahliha azilla masu girma da mukami da shugabannin wannan kasa sai su maida su kaskanta su sai su shigo su taka isa ko sarkin garin ya zama shi ne bawa wa kazalika yaf'alun haka suke aikatawa sara ce yanzu kana nuna musu in muka yaƙe su mutumin nan kila fi mu karfi sara ta zai iya zuwa ya ma da mu ku da kuke ganin ku manya ne wallahi ku ne manyan bai ce ni da nake gani abu hanyar sulhu ta hanyar hikima fadan da ya fi karfin ka sai ka mai da shi ba to wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin gizan aika masa da kyaututtuka hadiya kyauta irin ta sarakuna ta alfarma fanaziratun ke in jira in gani don aka aika da kyautar bi mayar al mursalun waɗanda na aika da mai za su dawo ya karɓi kyautar sai mu gane wannan duniya yake so in muka gwamza yaƙi ma ba zai ci nasara a mu ba in yaji karfa kuma to mun gane kawai abin da ya a gaba kawai Allah ne a gaba baya bukatan wannan ya fi karfin abin da zamu bashi shi Allah ya ce falamma Ja a Suleiman, yayin da ɗan aikin ya zo wajen annabi Suleiman. da wannan sako na kyaututtuka kala sai ya ce masa atumiduna na bimalin ku yanzu za ku zo ku ruɗe da dukiya ne eh kuna ganin za ku kawo min cuta ku karfafe ni da ita ku zo ku mun toshiyar baki wanda ba ku sani ba fa ma atani Allahu khairun mimma ataku wanda Allah ya bani ya fi abin da ya baku alkhairi dai Allah ya bani annabta ne Allah ya bani jagorancin duniya ne na al'umma hatta da mutane da aljanu da tsare da kowa da kowa eh sai irje ilayhi kuma da wannan kyautar fada na lahum bi junudin la qibal lahum biha za mu taho musu da runduna wanda ba ta da iyaka za mu rayake su wala nukhrijannahum minha azillatan wa hum sazirun mun fitar da su daga wannan garin suna kaskata su duk abin da fiya sashe ke jira ya faɗa da sa ina fata muna fahimta shi ne a nan gurin ɗan wannan maganar da malam ya faɗa a nan sai samarayin an gane ko ya ce lokacin da bulkisu ta aika da kyauta annabi suleiman ya ci karban wannan kyauta ya ce sai biyan musulunci shi ne a nan sai malam yake cewa kalat sai bulkisu take cewa ina faɗin bulkisi ne fa saboda yadda malam ya kawo amma kamar ce muku babu wani nasi da yake sunan ta bulkisi dan idan kin tashi sa ba ake suna bulkisu to karfa ki ɗauka wai wata mata ce eh bulkisi ne gadon zinari eh to ba wai wata sunan ta wani bulkisu bane ko wani kaza kin ga suna dai mai kyau suna ne mai kyau shi bulkisu ina fata ana fahimta amma akwai sunaye da yawa sai take cewa qad wallahi araftu ma hadha bi malak ce wallahi na san wannan ba bakara ke mai wa malana bihi min taqati kuma wallahi ba mu da karfi akan shi abun bakara ke ne zai iya karban kyauta yana neman mulki kenan wa ma nasma'u bi mukabaratihi shay'an wallahi duk abin da zamu iya yi akan kikon mulkin ka da karfin sa ba za mu iya komai da shi ba kawai sai ta aika da sako na biyu wa ba'at ilayhi inni qadimatun alayka tace masa dalilan zuwa gare ka bi muluki qaumi da sarakunan jama'a na da wato sarakunan da ke karkashi na cewa gabanni wato da su kansu manyan mala'un da yan majalisun da su za a kai li anzura ma amruka dan in zo in ga menene abin da kake bukata wa ma du'una ilaihi da abin da kake kiran mu zuwa gare shi min jini na addinin nan naka da kake magana a sunan shi musulunci ta gani dan ta ga a cikin kitab ya rubuta a suni na me wannan musulunci da kake kiran mu malam yace summa amarat sai ta bada umarni bi sariri mulki ha da mulkin ta ta bada umarni da kanta alladhi kanat tajlisu alayhi dan mulkin da take zama a kai an gane wannan ko wa kana min wato wani irin gado ne da aka yi shi na zinari mufaffafin bil yaquti wanda aka yi masa ado da yaqutu wa zabarjan da da ya kai gaya matuka wajen kyau fa sab'ati abyatin cikin ya shi ainihin wato A kan ɗakuna guda bakwai ba'adu hafi abin wasu na kan wasu wasu na kan wasu an gane ko ce summa aqfilat alaihi al sannan aka kulle kofar gada aka tafi gadan naka ya kai na wannan tun da za ka fita ta bangare. da za a yi kun gade kamata a bar gado haka ba wani cikin security ba sai aka saka shi a gidaje guda bakwai wannan gidan yana cikin wani gida ne in an shiga gidan ma wani gida ne a cikin shi wani gidan ma a cikin wani gida har gidaje guda bakwai kowane gida an kulle kowanne na ƙarshen an kulle gadon a ciki aka kulle ɗaki aka fito shi ma wancan aka ƙara kulle shi wannan ma aka kulle shi wannan aka aka aka da an kulle saboda su ji ji an gane wannan ko Ma'ana gidan wani na cikin wani ta fata sun shi ne ma'anar faju'ila fi sab'ati abyatin ba'daha fi ba'd ana fahimta thumma uqfilat alayhi al-abwa haka kukkulla kofofin gidajen thumma qalat sai tace liman khallafat ga waɗanda ta basu a garin inda ba a tarihi kuma gaba daya sai an gari gaba daya ala sulqaniha ta jaya musu wanda za ta ban musu magajin gari kenan ta ce musu ihtafiz ce qibalaka ka kula da abin da ke gabanka na al'umma al'ummar jina sannan wa sariri mulki da gidan mulki na gadon mulkin nan lawa kun ga gadon mulki da kuke ganin sa sarakuna suna bi da shi ka kula da shi fala ya khulu ilayhi ahadun min ibadillahi kada wani daga cikin bayan Allah ya isa zuwa ga wannan gada zinari da lu'ulu da zabar gari muna ganin mawadata masu kuɗi in suka siyo mota mai tsada ta miliyan ɗari da tara je ina karantawa a labarai wani ya fara kyautar motar miliyan ɗari da tara kyauta da ba wani wannan da aka ba motar miliyan ɗari da tara idan yana da wasu motocin miliyan hudu miliyan goma sha biyu miliyan kaza to wannan ta ce sarar na san cewa wurin da za a je ta na musamman ne da ita za a rika kula da ita to irin haka ne to tana da gado na zinari da azurfa da zabar gari da lu'ulu'u a ce ke sakaci da shi saboda ka ga yadda take so a kula da wannan zaɓi a yi kaza a yi kaza a yi kaza take ba da wasiya kada wanda ya ce je gurinka wala ya rayallahu ahadun hatta atika kada wani ma ya ga har sai na dawo yanzu ba ta yi wannan abin ba ai babu wanda ya san me ke faruwa shi ko wancan yana can kallabin Allah ne Allah zai ba shi labarin da ya faru kenan ta ta damu da cikin mulkin ta domin na daga cikin abin da ake idan aka yaki gari a ɓaci tutar gari a ko a haye kan saragan mutum an ci garin da yaƙi kenan dole an kwatar sarautar sa da zai fi tunanin ta ko da ma yaƙin ne a ce garin ba a kwace ba kamar sarautar ta ranar hajjar ba ma ta ɓoye shi ta saka a nan ɗakin ta kulle ta saka a wani ɗakin ta kulle yanzu gadon mulkin ta nan da yanzu dai za ta je ta ga me ake nufi da ita malam yace wa idan Sulaiman alaihi salam yuridu an yuriha ayatan sai ga annabi Sulaiman alaihi salam yana so ya nuna mata wata aya darasin farko da za a fara nuna mata za a karantar da ita ne a nuna mata Allah nuna mata musuluncin da kake kiranta akai yace ta alama annahu nabi don ta san cewa shi annabi ne ba kuma annabi haka kawai ba annabi mu'ayyadun as sama wanda ake karfafarsa daga sama ta san da haka ina fata muna fahimta ta san da wannan amma ta yaya za a nuna mata sai wata hanya za a bi yanzu wanda take shiga a gaban mu Allah marocin sarki yake cewa sai annabi Suleiman ya ce wa mutanansa yanzu ya mai da ɗan sako ya ƙi karɓan sako yanzu kuma ya ce zai yi kaza amma kuma ta sake aikowa za ta zo yanzu kafin ta zo ɗin ya kamata a ɗan yi wani shiri ne ne shirin nan? Allah ya ce, "Kala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya biyar bi arshiha." Annabi Suleimanu ke magana yanzu. Wane ne zai zo mini daddadan mulkinta a cikin kuku mutane na? mutanen annabi Sulaiman zuwa yake mutane da aljanu dabbobi yana jin maganganun dabbobi Allah ya bashi mulki har da aljanu wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin sallah kawai shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana a sallah yace a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka har uku ha in ya ba su habbai mamaki mai sallah yi magana ya yi wannan addu'a sai kuma su da kai hannu haka kamar mai karban abu kuma zai kama wani abu dawo da hannunka annabi ya idar da sallah abai suka ce mun ga ka aikata abin da ba mu taɓa ganin ta yi ba a cikin sallah yace ina cikin sallah ne shaitan ya zo aljani shaitani ya zo da bakin wuta a gabana yana so ya sa a fuskata shine ne addu'a a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka bai matsa ba sai na kurin in damke shi in kama shi da hannu Allah baya jin tsoron sai kuma da kin ji wani wula zo yi wa Allah za ka za ka za malamai suna gaya mana cewa aljanu aljanu suna jin tsoron ku ku yan adam kamar yadda kuma kuke jin tsoron su shi sa in kuka zan su ko suka bayyana ga duk karfi musu sako ko tsananta musu ku tsorata su suma ku firgita su da ayoyin alkur'ani da maganganu masu zafi ba tsoro ba firgici ya ku ga sun tsire su ma gane ko saboda haka ya ce sai na yunkurin in kama shi sai cewa wallahi ya ce walaula da a wata ake suleiman ba don addu'ar ɗan uwana annabi suleimanu ba la asbaha muwaffaqan ala idrihi zilmanu a halin madina da ba don wannan addu'a da annabi Suleiman ya yi ba da na kama wannan aljanin shaidanin nan zai zama a daure da safa yaran Madina sai sun gashi suna wasa da shi kamar da ake wasa da dan buri yara ƙwararro ƙwararro saboda annabi Suleiman ya yi addu'a wannan addu'ar ta sa annabi bai samu ikon kama wannan shaidanin ba sai ce addu'ar Allah ya ba mu labarin addu'a cikin suratul Safat annabi Suleiman ya yi addu'a yake qala rabbi mulkan ko kuma qala rabbi ghfirli mahabli mulkan layan yanbaghi li ahadin min ba'd Allah ka ba ka gafarta mini da kuma bani mulkin da ba shi yiwuwa ga wani ɗan adam a bayana Annabi Muhammad salama ya zo bayan Annabi Suleiman. saboda haka har shi bai da mulki a cikin irin mulkin da Allah ya baiwa Annabi Suleiman. amma Annabi ya fi Annabi Suleiman da daraja da komai amma mulkin da ya roka annabi Suleiman sai ya ka babu wani sarki a duniya da ya ce sarauta irin ta annabi Suleiman har duniya ta tashi shi sa ranar lahira idan alkiyama ta tsayo. sarakuna a duniya da suke adalci za su shiga aljanna za a kafa musu tuta green wanda zai rike tutun shi ne annabi Suleiman duk basara ke a ƙarƙashin wannan tutar idan aka samu basaraki a duniya da ya zalunci wanda ya iya da adalci akan sarautarsa za a tambaye shi me yasa baka yi adalci ka kama mutane aikin da ya dace zai kafa hujja da uzurin cewa ya Allah ka bani mulki a duniya harkokin jama'a sun yi yawa muna mitin muna mitin a wuri kaza muna zama a kaza mun tafi kasa kaza din kaza mutanen al'umma shi yasa ba mu samu damar yin ibada da bauta maka ba ya Allah Allah ce ƙarya ce, wane ne ya fi girman mulki kai ne ko ko annabi Suleiman dan adam da kansa zai ce annabi Suleiman ya fi ne karfin mulki Allah ce to shi mulkin sa bai hana shi mana da'a da biyayya ina fata muna fahimta da annabi Suleiman ya yi wannan addu'a Allah ya karba Allah ya karba yake fastajabna lahu sai muka amsa addu'a da yi. وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب horar masa da iska tana yawo da shi da duk sarakunan mu mota suke hawa ko doki a sa ya ka tafi nan ranar monda zan tafi aiki wannan monda mota ta faɗi a cikin lugar hon roka din nan ina ga ko cikin dare ne ta fadi kai a ce wallahi sai ya zama akwai goslo har ne fara na ban tun daga nan za ki zo UCC kina tafiya a goslo ne har aka zo ana ta tafiya wajen minti arba'in awa ɗaya kana cikin goslo kafin ka je gurin mun zo dai ka ba muna dab da gurin kawai sai rarka jin jiniya wani sarki ne daga cikin sarakunan arewacin Najeriya ba sai na wada sarkin ba har da bulala dogara a maza a maza eh, eh ko baka maza ba masu buɗe a wai wannan gosar ake so kuwa da ya ba sarki hanya sarki zai wuce suka zo suka wuce za ku tuna sun yi taro a arewa hausa ranar kuna. a wannan taron zai wannan fa a duniya ne shi annabi sulaiman ba mota ya da duniya iska ce ke daukar shi da kai shi inda shi tajiri bi amrihi shi zai bata umarni ba ita ce ce kai na makka ta kai kai ne america china iska ana gani ka gani haifuwa ka duk inda ake so ba iska ka aka ba shi ba Allah ce wa da kulla banna'in wa ghawwas aka ba shi shaydanu shaydanun da ake nufi ana ana nufin aljanu waɗanda suke ne dukkan wani irin nau'in majina. yanzu nan ki karfa idan ki kawai kafin ki bude aljanu sun gina miki gida iya ganin ki kawai gidan sama kawai sun gina gida wagawa da masu nutso a cikin teku aljanu su nutse cikin teku kawai su ɗibo kifaye da abin da ake su cikin kakara an gama abu sun fito an ba shi waɗannan shi sa annabi bai samu daman kama wannan shaidanin ba mu dawo kan karatunmu waɗannan mutanen ko in ce waɗannan halittu su ne a gaban annabin Allah annabi Suleiman alaihi salatu wassalam su ne mutanen ba to su ake nufi da almala'u din da yake kala ya ayyu mala'u ya ku jama'ata wato jama'ar mutane da aljanu da dabbobi ayyukum yatini bi arshiha wane ne zai zo mun daga dan mulkin nan naka wanda take jin cewa ita ta koye shi a gidaje guda bakwai qabla an ya'tuni muslimina kafin su zo mun suna masu jika wuya a gare ni ba zai kawo mun gada ina son gadan a gabana oga ya nemi aiki ala ifritun min aljanni sai wani ifriti cikin aljanu ifriti yana daga cikin aljanu masu tsananin sauri iri iri ne ina fata an fahimci wannan akwai ifritu akwai rauhani akwai shaidani akwai marid duk sunayen aljanu ne kowa da irin karashi ina fata muna fahimta to shi ifritu ba yana jin takama da sauri bane ya ce ana atika gibi qabla an taquma min maqamika kafin a gama wannan majalisin zan je in zo maka da kamar mu ne yanzu muke wannan karatun daga karfe tara zuwa goma kowa ɗaya kawai ko ba ka bane to sai a ce kafin a tashi daga karatun nan malam zan a kawo maka wannan gadon da yake aina kafin ku tashi za a kawo maka gida wanda kuma yanzu an fayi nisa da zaman majalisa ina bai wuce saura minti talatin ko sha biyar ma a tashi a zaman majalisa ba kafin a tashi zan je in kawo shi to kama haka ne fa ha ya kuke gani sannan ma ya ƙara shi aljanin ya ce wa inni alaihi la amin wannan shine mahallin shahid a cikin babu ya ce kuma ni dangane da kawo wannan gadon ni ƙawiyun ne ina da ƙarfin da zan iya ɗauko gadon babu wani security zai iya hana ni in shiga in ɗauko shi a fadar nata ina da ƙarfin da zan shiga ma ba tare da an ganda ba kuma fito da gadon ba gani ba sannan aminun ni amintacce ne cewa an yi shi na zinari da azurfa da zabar gari da lu'ulu'u ba zan ɓalgata wani zinari ba in kawo in cire a yadda ya sha ka zan kawo maka shi amintacce ne ni ba zan taɓa komai a kansa ba annabi suleiman ya ji nashi shi wannan ba sauri amma dai tunda an tambaya ne ai kowa na da dama ya magana sai ce wa qala allazi indahu ilmun min alkitab sai wani anan malaman tafsiri kafin ittifaqi cewa wannan ba mudda ba albini bane dan adam mutum ne wanda yake da ilimi na littafi shi ba aljani bane ne sai ya ce ana ati ka bihe ni zan zo maka daga nan ni kuma wannan al'arshin naka yanzu kamar ana yin ana yin bidin ne yanzu ko ba ka ba yanzu bidin ɗin da ake yi kowa wanda ya fi aiki za a karba ko ba ka bane kun ga idan aka zo za a sai da gida ko za a ba da kwan gida ana tenda da bidin ko ba ka bane a ƙarshe wanda ya ji nasara shi za a ba wancan to jama'a wannan waya ta ce ina so sai da wannan wayan nawa nawa za a siya wannan ta ce to ni na siya dubu goma na siya dubu sha biyu na siya ashirin sai an ci inda na ji tamun ko ba ka bane wanda ya fi kuɗi sai a tsaya inda wasu za ta ce na siya dubu ɗari sai kowa ya shiru to ba bai dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari ɗari da biyar na ƙarfi biyar to kun ga an wuce mai ɗarin nan ɗari da biyar shiru minti ɗaya biyu duk ba mai ƙarawa to an sayar mata ɗari da biyar shi kun ga haka ake yanzu an yi tambaya ne wane ne zai ya kawo yanzu wannan ya ce zai kawo kafin a tashi to wani fa wannan yanzu shi yana cewa ne ana ati kike zan zo maka da wannan gado na mulki qabla an yartadda ilayka tarfuka kafin idan sai ifta ya dawo na kawo maka shi eh? kafin idan ka yi buɗe ya dawo ka ba shi da kiftawar ido ba to kafin haka ya faru za ka maka wannan da yanzu a cikin sakan ɗaya ma kiftawar ido zuwa ke yi tafi shi kansa annabi sulaimana bi Allah ya ce falamma ra'ahu mustaqirran indahu kafin mu karanta wannan yanzu tsakanin wanda shi zai kawo kafin a tashi da wanda ya ce zai kawo kafin kyakkyawar ido wanda ya fi sauri eh labu annabi Sulaiman zai dauka to shi ya dauka kuma ya kawo masa gida a kyakkyawar ido yanzu nan fa ya gaya mana yanzu har wannan ɗan adam ya kawo gada a kyakkyawar ido yanzu bai taba ta ba suna san hanyar tahowa inda sun ba hanyar daji ne ko ina ne da dawakai da security za a taho gurin annabi suleiman yanzu gadan gashi nan an kawo shi a gaban annabi suleiman yamtawar iya da aka yi muka gane an kawo gadan shi Allah ya faɗa ya ce falamma ra'ahu mustaqirran indahu yayin da annabi suleiman ya ga gadan gashi a gaban shi an kawo shi yanzu gadan ne an kawo ai gashi a gaban annabi suleiman ya ganshi kuru kuru gadan ne wannan qala sai annabi sulaiman yace hadha min fadli rabbi hakika wannan daga falalar ubangiji na ne kun bai bai da abin gare shi ko wayansa wai din karfin mulki shi da yake mulki da aljanu da mutane yasa a yace min fadli rabbi wannan falalar ubangiji na ne li yabluwani dan ubangiji na waye jarabce ni jarabawa ce wannan ka neman abu ba ka samu jarabawa ne kiga kina samun kuɗi kullum ba ki cikin talauci duk abin da ke so kina samu ki canza kayan ɗakin ki ki canza kayan abubuwan da ke bukata kayan sawanci duk wani abu na duniya kina nema kina samu mijin kina da shi kina jin cewa ba ku a cikin talauci Allah ki jarabawa ce Allah ya yi ne jin ya jaraba ku wata rana za ka waye gari ki waye gari babu wannan abu Allah ya gani cin za ki gode man sa ko ba za ki gode ba gashi nan da kansa ya ce li yabluwani a ashkuru am akfur shin zan gode masa ne ko zan kafirce man iman ta annabawan Allah suna gane jarabawar Allah suna cin jarrabawa, suna gode ma Allah annabi Musa alaihi salam Allah ya jarabce shi ya ba shi ƙarfi ya kuma zo ya sayar da dabbobin mata na ruwan madiyana bayan an zo an yi wanzan abu na wahalar buɗe rijiya shi ya buɗe shi kadai ya sayar da su suka koma suka tafi cikin aminci da natsuwa ya dawo cikin inuwa ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir har yanzu ni talaka ne ya Allah ba wayo na bane ba dabara ta bace haka annabawan Allah suke ga annabi Sulaiman yanzu yana cewa li yablu wa ashkuru am akfur yace wa man shakara duk mutumin da ya gode ma Allah fa inna ma yashkuru li nafsihi hakika yana godewa ma kansa ne yana gode ma kansa ne godiyan kanki kike dawo ma amfanin kuma Allah yana cewa la in shakartum la azidannakum wala in shakartum inna azabi la shadid ashe godiyar Allah amfanin sa da alkhairin yana dawowa zuwa gare ki ne ki ki gode ma Allah ki baiwa Allah in gode wa Allah ki guje da ni'imar ta kuwa fa annat tana dawowa gare ki ne har yanzu Allah ta'ala ya ce wa man kafara wanda ya kafirce wa Allah fa inna rabbi ganiyun lalle ubangiji na mai wadata ne karamci ne to yanzu an kawo gado amma kuma kun ga gashi ba wancan aljanin ba ne ya kawo inda mahallin shahid ɗinmu shi ne wato samun amintacce mai mene karfi shi ne dama unwanin karatun ana so a nuna maka cewa imani da amana da ƙarfi ababe ne in suka haɗu a tattare da mutum suna ƙarawa abin kyau kamar a ce mutum mumini ne amma kuma lusari ne da ƙarfi ina fata muna fahimta shi sa kawo hadisi tun a farko Allah ya fi sau kuma ya fi alkhairi ma shi mumini ne ƙarfi sama da mumini wanda yake mara ƙarfi yanzu an kawo gado kuma malam anan ya tsaya kuma sai mu tsaya nan ko a kisar kuma a ci gaba da littafin bal haza na nabiyullah malam ya ce ana yi ya tsaya ta mulki su ta zo a ga ganin ta ko bata gani ba abubuwa kan faru in kira son isar ita ka zai ki koma suratul namli ko ba haka wane kun gani ta zo yi ai ba wani ne mai wahala ku je ku suka kora tafsirin rajul azhan ko tafsirin tarjama na ma'anin qur'an na ya baban mu shek Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama an yi masa abubuwa da yawa na ban mamaki ta sha mamaki ta zo sai da kare na kanta a fara annabi Suleiman an gane ku domin da da ke gaban gidan fadar ƙasa ruwa ne kawai saman gilashi ne tana zuwa sai daga ruwa za ta tsunduma ciki ƙurani ne ya fada aka ce mata udukulis kulista shiga tsula tana ganin shi Allah ya ce asu haka ba su lujja ne ruwa ƙorama da ke tafiya ta ɗauka ruwa ne kawai tantance sai ba a shi glass tana zuwa ita kuma fa kashafat an sa kai ha shi yayi ƙorinta wanda zai shiga ruwa yake yana da kafafu ba wai aka ce da ta yayi wani ta akwai gashi wani wane ne wani duk babu wani tabbataccen hali kawai da Qur'ani ya ce ta ƙarya ƙorinta saboda za ta jike ina fata ana fahimta wa kai safa an sa kai ha ina fata an fahimta قال innahu صرف mumarradun min qawari' ai wani irin daɗe ne wanda aka yi ne da alƙawari wato sai da tare da kan ta san wato ba wannan ba irin wanda za ba kyauta ba ne an gane a ƙarshen dai ƙarshe wanda ina taƙaita muku idan ba cikin karatun yake ba ta gaya muku kuna neman tafasir sai kun koma ciki shine a ƙarshe ta ce rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin na zalunci kaina da nake cikin duhun kafirci yake bautan rana yake bautan wani Allah yake kaza nake kaza na shirka na miƙa wuya tare da annabi Suleiman zuwa ga ubangijin sarki ka gane gaskiya ka ake so idan kana kan kuskure ka ga gaskiya sai ka dawo kan wannan kuskuren ka dawo kan gaskiya nan shine ba wanda ya wuce kuskure ba ka ce kai wallahi wallahi ni ina ina ina haka shi kanka ke dan adam dama an haife shi ko an halice shi dalli dan yayi kuskure in baka kuskure ma to baka san dan adam a takaice kenan misali na biyu malam ya ce balwa haza nabiyullahi musa alaihi salam da annabin allah annabi musa alaihi salam alladhi lamma kharaja hariban min fir'aun wanda ya fita ya bar garin ainihin wato misra yana mai guje wa fir'auna wa wasala ila ma'i madiyan ya isa zuwa ruwan garin madiyana fa wajada imra'atayn yaga wasu ɗan mata guda biyu fasaqa lahumā ya sayan musu da ruwan dabbobinsu ko ya sayan musu da dabbobinsu alaihi ma dan yana jiye musu tsoro a matsayinsu na mata masu rauni min muzahamatin rijali yana jiye musu tsoron tafsi cakuɗe ɗaniya da mata ina fata ana fahimta kun ga mata su kullum eh kai afwan min muzahamatir rijali ko wato kafi ta kudi ɗaya da maza mata kullum suna da rauni ina fata ana fahimta mata suna da rauni tausaya mutu ka agaza musu ina fata muna fahimta kada ka ainihin wato cutar su annabi ya ce rifan fil shi a hankali da mata kayan karo su mata kayan karo an fahimta ba kayan aro ba fa kayan karo kayan karasu da yana sanin karas ma ko bayan karas to haka mata suke yana zuwa ya wannan mace ce tana da rauni tana bukatar taimako ya mace ta kawai kada ta kalli wani abu wanda za ka ci ai kawai a yadda kowa ma yake ita ma ta yi kawai ta sha wahala ta samu a kusurya mata ita halittar ne gaba ɗayanta tana buƙatar ta kai haka Allah ya faɗa haka annabi ya faɗa ina fata muna fahimta Allah shirya da da ya su kofar alaihima min mu zahamatar rijal sun walla ila zilli sannan annabi Musa ya koma zuwa inuwa annabi Musa ya koma me? ya koma inuwa muna ma Allah godiya Allah ya ƙara mana daga falalarsa gaskiya guda ɗaya ce ina fata muna fahimta ɗan cikin cokalin abin da Allah ya baki da ilimi kake wasa da shi ina fata mun fahimci wannan karantar da abin da Allah ya sauka ki karantar wanda za ki aiki da shi ki aiki da shi ina fata muna fahimta wani lokaci nakan shiga damuwa idan ban samu daman yin nazarin karatun da za mu yi ba a kowane majalisi a so in zan yi karatu in yi nazari saboda kila akwai wani sako da zaka so ka faɗa a wani wuri idan ka zo amma abubuwa suna hana in samu wannan damar amma cikin ikon Allah idan ana karatun kuma sai ka ga Allah yana sauƙaƙe fahimtar karatun da kuma bayanan da za ta iya yi a lokaci da wai Sani inda mutum ya yi nazari kuma za ka iya wasu bayanan da kila ma sama da abin da ka faɗa to shi abu amana ilimi da gaskiya guda ɗaya ce kamar yadda ake ta faɗa ka faɗi wannan maganar ne yanzu muna karanta maganar annabi musa a cikin littafin nan ɗazin nan na gama ba da misali da shi wallahi abin da nake ce muku kafin yanzu ban karanta shafin nan ba ban san malam zai kawo maganar nan mu kawai na zo da maganar ne a matsayin wata hujja zan kawo na annabawan Allah ashe ita ce a gabanmu mu ma ban sani inda ƙarya nake yi fa kun ga sai ta bayyana kuma haka bane duka umuman ni ina magana ba wai da kaina bane dukkan ku kuma yawan istila'i a karatu da sauransu yana taimakawa shi ka wani lokaci ba ma yi muna da sakaci sai wata matsala ta zo sai ki dinga ci da wallahi mun yi wannan abu ba ya ma a wani littafi ce ma bari in duba to kuma amma in ta kina yi da mumarasa idan nazari yau ki dan karantar da wancan kin kin karantar da sai ki ga a hankali abin yana zama lokacin da magana ta zo sai ki ga abin kawai ya zo da kanki kamar yadda wani malamin mu yake ga mana a makaranta muna karatu an sha wahala an kasa gane karatu yace ku yara na bari ga muku duk wannan wahalar da kuke sa yace duk karatun da kuke ganin yayi zafi ko kamar ba kwa gane shi kuna ganewa haka yace kuna ganewa sai kun koma kasashen ku in wani abu ya taso za ku ji karatun yanzu to amfanin abin a yi da ke ki zo kar ki zauna a gida yanzu wanda mata zo ba ta an yi wannan karatun amma in ke za a yi karatun nan da ke to za ki tuna da karatun ko da baki tuna a na aka yi abin ba kowa ya yi karatun sai ki tuna kin taɓa jin wannan magana za ka ilimi yake. ma makan kurowa zama a cikin gidaje. Allah ya ji da ayyukanmu kenan annabi Musa sai ya koma ƙarƙashin inuwa liyassariha ya koma ya zauna yana so ya huta a lokacin ne wancan addu'a ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Allah ni talaka ne yanzu kun ga annabi Musa Allah ya masa ni'ima ko na wadata da ƙarfi da iko har yayi aikin alheri to yanzu shi talaka ne yana nuna ba wayansa ba ne ba dabararsa ba ce har yanzu yana bukatar taimakon Allah na farko sai ce ni talaka ne ni na farko ina bukatar gurin zama a matsayina na annabi bako a wannan gari ban ma san kowa ba ina bukatar matar da zan aura ina bukatar sana'a ko ba haka bane dan ba talauci bane yana bukatar su da kowa abin da ya faɗa kenan ni fasiri ne ina bukatar taimakon Allah Allah ya bashi sana'a ya bashi mata ya bashi kuma aiki ya bashi ainihin wurin zama ya aka yi yashi nan sai Allah yake cewa fa ja'atu ihdahuma tamshi ala istihya'in sai ɗaya a cikin matan nan guda biyu wannan da ya taimaka mawa sai ta zo maka tana tafiya cikin kunya tafiya na kunya da hikima wanda aka san mata da shi ba tafiya ta badala ba da rashin mutunci da rashin kunya qalat sai take ce masa inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana mahaifina yana kiranka yana bukatan ganinka dan ya saka maka da sakamako ko ladan abin da ka kayar da dabbobin mu da shi wannan aiki da shemana ya kamata a biya ka shi kuma yayi ne na biya shi amma shi ya yaro da Allah shi kawai ta shi talaka ko Allah ya kawo masa hanya annabi Musa bai ce ba za ni ba ku tafi kyauta ne muku ba shi yaro da Allah ga kuma alheri ya zo kusa abin da baka roƙa ba sai a maka to ya halatta ka karba An ba ka ba laifi bane amma karɓan ba haramun ne. ina fata kuna fahimta domin wannan aiki ne sakawa mutum akan wani abu na alheri sunna ce ta alheri umarni ne na annabi annabi ya ce man sana'a ilaikum ma'rufan uhu, duk wanda muku aikin alheri ku saka mai umarni ne To in lam uhu. idan ba za ku saka masa ku biya shi ba annabi ya ce kada lahu, ku dinga yi masa addu'a ta alheri ba lahu aka ce fata alheri ba fa fadu alaihi aka ce ba ku mai mugu addu'a fadu lahu Allah ka yafe masa Allah ka masa arziki Allah ka ka gafarta masa kurakuransa Allah ka kai masa albarka da zuri'a shi Allah ka yalwata masa Allah ka kare shi duk inda yake Allah ka kai ka addu'a irin wannan ba su ne addu'a ta alheri ba annabi ya ce ku ta yin addu'a ba ta za ku ba har sai kun ji kun na a zuciyarku kun saka mai akan alherin ce irin addu'a yawan addu'ar ta kai a ce kun saka to fa irin wannan ita ce take kanmu akan malaman mu da shugabannin mu dan sun mana alkhairi ne yawa saboda haka da aka zo aka gaya masa haka sai ya tafi kalamma ja'ahu yayin da ya je gurinsa wato ya je wurin baban wa'annan mata wa qassa alaihi alqasafa annabi Musa ya bashi labarin sa ni kaga daga garin Misra nake ga abin da ya faru wani dan garin mu ne ya nemi taimako na in yi kaza kawai sai na dan tura wancan sai ya mutu sai aka sa a wanted ana neman za a kashe shine ni kuma na zo nan garin naga dan tsoro ya halatta ba kake ce ga zuga annabi Musa ne ya ci ya bar garin su kike ga abin mutuwa tsere wallahi kafa mai nace ba baki ba tsoro halal ne kama da in kika kaya ma to cika kika jira dan Musa ya tsere mun shi nan kai ko Qur'anin ma ya fada annabi Musa ya fincike kawai mala ko ba ka bane da bargarin Madiyana zaka zo ana neman su Qur'ani ya ga mana guduwar da annabi Musa yi ma aya ce ne eh fa kharaja minha khaifan khaifan kun ji ba Qur'ani ce kifan ya fice a cikin garin Misra yana tsoro ya tarattab hadda da koyewa ya rike yana duka a gashi ran tsilla ne fada ya koye zana haka ya yi tsere ya fice to da haka akwai abubuwa da yawa in sun faru ba wai aidi ne. an fahimta to saboda haka annabi Musa alaihi salam ya zo sai ba wannan bawan Allah labari a nan gurin ba wasu malamai suna ta wai annabi shu'aibu wannan ba gaskiya ba ne. mafi inganci daga cikin zantukan malamai ba annabi shu'aibu ne. bawan Allah ne kawai an ce kawai a mariya ne ina fata an fahimci wannan ya ce la ta kaf ya ce masa karka ji tsoro na jauta min alqawmi zalimina ka tsira daga mutane azzalimai kenan ya gane waɗancan mutanen da suke neman kaje shi azzaliman mutane ne sai kuma Allah ya tsira ka da shaitan da zaka zo cikin aminci wannan yana nuna mana kwantar da mutum hankali da rai a lokacin da yake cikin firgici yake cikin damuwa idan wani ya zo wani ko ta zo wuri tana cikin koro da firgici ce kwantar da hankali ta yi ba komai ya haƙuri ai sai da zo gida ba wani abu kace sai ni yanzu wallahi mun shiga matsala yanzu ya zamu ki zo gidan nan za ki ƙara kayan mara da hankali a ta kin ƙara ma zura ta ce. a kwantar mata da hankali ina ba ta an fahimci wannan Umar ya zo yana ta zagi kafirai sun shagaltar da mu ba mai sallan la'asar ba a lokacin kandar. wallahi kaza da kaza annabi ce kwantar da hankalin ni ma ban yi sallar ba a ah, ba zai ji sauki wacin da malau bai sallar ba shi ne shi ke a jin yaran ba kun ga sai su zo su yi sallar tare lokacin ba shi ba kai kaɗai ba ne hikima kuma wani abu ya taso ko mijinki ne ya shiga da masu kwantar da hankalin ta haba mai gida ai wannan abu ya riga ya wuce wannan ba komai bane kace kaza da kaza Allah ba shi wulakanta kamar yadda na zaka ji zagaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kwantar ne da ne da hankali ba ba ya kara wa mutum bakin ciki da damuwa ba za ta firgitar da shi dan wani abin da zai jima a wurin ki ko za ta ji a wurin ki ya fi sai kara mu ciwon zafi qalat ihdahuma sai daya a cikin yaran nan take cewa ya abatis a jirhu karamar ce ko babban ce ce ya baba ka ɗauke shi aiki yanzu a ya samu aiki ke ko ba haka bane inna khaira manista a jartar ƙawiyyul amin lallai mafi alkhairin wanda za a ɗauke shi aiki a bashi sana'a ko aikin ajiya ko ba ajiya ba ko ma ne ne alkawiyyul amin ya ƙarfi ake so kuma amintacce shi ne siffar wanda za a ɗauka aiki kun gani mahallin shari ya sake fitowa kan nan ta haɗu ɗauki ƙalibin abbasin billahi ɗan abbas yake cewa wa shuraihul ƙari da ƙari shuraih suka ce an na halin ma ƙalat wannan yarinya lokacin da ta ce inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin mafi alkhairin wanda za a ɗauke shi aiki shi ne mai ƙarfi amintacce ƙala laha abuha shi babanta ya ce mata wa ma ki bi zalik ko wa ma ilmu ki bi zalika ya aka kika san yana da ƙarfi kuma shi amintacce ne aka kawai daga ganin mutum sai ki ce ba ki aiki kuma kawai kin ce shi amintacce ne yaushe kika yi mu'amala da shi gane shi amintacce ne yaushe kika zauna da shi kika gane shi mai ƙarfi ne قالت له سيتسي مسا إنه رفع الصخرة التي لا يليق حملها إلا عشرة رجال shi كاي wannan mutumin baba na gane mai karfi saboda wannan murfin rijiyar nan da ake doda bakinta wani dutse ne ake dauka mutum goma suke haɗuwa su kama ta aika kama kama su su bakin rijiyar da ake dibo ruwa a da dabbobi shi kada ya ɗauke wannan dutsen sai na gane mai karfi ne wannan mutum Kana da ƙarfin mutum goma kila ma karfin shi abu na mutum goma annabawa suna da karfin mutum arba'in ne ya yi amfani da karfin mutum goma a mai laifi eh kamar ke ce ba ki wannan tebur akwai nauyi akwai nauyi na san kila nauyinsa da kai san da za ta dan ɗauki wancan buhun shinkafan ba sai kin yi shi ah, nan kuma ko ba ka ba amma dai ki yayi to haka saboda ka sai ta ce na gano shi ne ƙarfi ne saboda shi ne ya kawar da wannan dutse wanda babu wanda ke iya ɗaukan ta ce mutane goma sannan wa inni lamma isu ma'ahu ni yayin da muka taho na gane yana da amana ne sai muka taho din nan bayan na je na kira shi a amamahu ni na shiga gabansa ina tafiya yana bi na a baya qala li shi yace mini kuni min wara'i koma bayana na idha talabtu ko idan talafa alayya tabi idan na ba hanyar da ba ne ya kamata in bu ba to fa idan na ba hanyar da ba hanyar da ya kamata in bi ba kada fili bi hasatin an jefa mun duke kimin ishara dan in gane sai ta ce ai shi alamu biha kaifa tariqu li ahtadi bihi domin in gane yaya hanya take da in gane ya zan bi kenan tana gaban shi mace na gaban ka tana binta a baya komai na iya faruwa domin tana zuwa tana dawowa asura ta shaidan haka annabi ya fara ina fata ana fahimta a lokacin da take gaban ka kana binta a baya shaidan zai rika sawara maka abubuwa kalli ta tafiya ta ta iya tafiya kalli bayanta kalli kaza dinta kalli kaza kana ji yana suranta maka yana har sai ya ruɗe ka to bari in yi mummunan dafi a kai ko aka bani musamman yanzu a daji shi ba kowa daga shi sai ita annabin Allah Allah ba zai mishi wannan ba Allah zai tsare shi amma wannan adam sai ta oh, yanzu dama ta samu kun mugu ne ko ai wannan fataha wannan fata iya kana to wannan tunanin kadai ma idan aka bada adam da shi ya fi da cikin mutum to saboda gudun kada wannan ya faru san ma ya kalle shi sai ce ta koma bayan sa wasu ruwayan ma an nuna iska na jan rigan da mayafinta wasu sashe na jikinta ko kafafunta ko korinta yana bukewa tana yi tana jan zanin ita ma Mu don gudun wannan kada ya gaji jiki da kawai ma gaba da yake ta koma bayan su shi ya shiga gaba shi yana da miji shi shedan dai babu wanda ya bari hatta namijin yana gaba masu za su iya sauwara sauwara ita ma shi ma haka su amma ya fi ƙarfi ne a lokacin da macen take gaban namiji yana kallon ta shi aka ce su mata su zama su a bayan maza a sahu ba maza ne a gaban mata ba a bayan mata ba ba ta ana fahimta mafi alkhairin sahu na maza shine na farko mafi sharri shine na baya domin shi ne ke kusa da mata su kuma mafi sharrin kawunsu shi ne na farko mafi alkhairi kuma shi ne na cikin domin shi ne baya ganin maza sahun karshe na maza za su yi ruku'u sahun farko na mata suna kallon su za a ga wani namijin shi ma mace za ta fara saurara ta kalli wannan namijin ji ba ƙeyaci ji ba asiri ji ba kamashi akwai faso ji ba kaza da kaza duk za su yi ta wannan shi kuma zai rika tunanin yanzu mata ne fa a bayana ana sallah zai rika ɗanki kan garijan shi a ga tsayuwar shi ta yi kyau dakka a gane shi ba fa gurgu ba ne shi faɗin lafiyayye ne shi fa ka kaza zai rika ɗan ma kai sa turare don a rika ɗan jin ƙanshi a rika a na akwai kaza duk wannan tunane-tunanen da zai zo wa mutum a lokacin ibada duk shi ke rage musu wannan daraja ta ibada ne. Ina fata muna fahimta. Ko yanzu kun ga a cikin nan ya samu aiki ko bai samu aiki ba sai ya samu aiki ya samu gurin zama ko bai samu ba ya samu mata ko bai samu mata ba ya samu dan aya da kansa sai uban ya ce in ne jidu an unki haka ihdabna ni. ina so in aurar maka da ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu mata ya samu amintacce ya samu mai ƙarfi sannan gashi an bashi gida shi sai ce to zan auren maka da tiyata guda ɗaya amma za ka biya gaji rakin nan ala an tajura ni samaniya hijir a kan ka yi min aiki in an ba shi aiki kenan za ka yi min aiki na hijja takwas hijja mufradin kenan shi ne jam'i hijja ba shekara ba ne hijja generation ba shekara ta ba generation shine kakar dabbobin dan misali maka ɗauka akuya ce yake ciwo zai masa ciwon akuya akuya tana haihuwa a shekara so nawa so biyu an fahimta idan ta haihu yanzu an samu hijja ɗaya kika ƙara haihuwa an samu hijja biyu generation ɗin haihuwa kika ƙara haka to sai ta haihuwa generation generation kuma hiddojin na kwance dabbobin nan ba sani ba shin sa ne ko rago ne ko cinkiya ko awaki ko tumaki ko tseren masar ne ko zomo ne ko kaji ne ko ba ka bane ai da adadi kowace dabba akwai adadin sa da take ba ba wai shekara kamar yadda ake cewa ba ce kamun hijja takwas amma fa sai ce wa in atmamta ashara in ka cika hijja goma amin in ji ka so wa ma uridu an ashqa alayka ba ra so in takura maka idan ta shekara ne ya za a yi ce a yi shekara takwas kuma a ce ko goma tana ce ba takura shine sadakin aure shekara goma kana bauta ai matar ta tsufa kenan kun gani sadaka generation ba shekara ba ne ko hijja ana nufin generation ba kuma shekara ba saboda haka an tambaye manzo sallama cewa shin annabi Musa yayi takwas ne ko ko goma wanda ya ce goma ya yi in ga ya samu mata aure in ya ɗora masa aure har ma annabi musa ya bar garin ya ɗauki mata sun tafi a lokacin ma sanda za a fara masa wahayi Allah ta'ala ya ce lokacin da annabi musa ya zo janibin tsorin alman aka kira shi ina fata an fahimci wannan ce matarsa ko da ga haske ma tukunna ce ilal alal ahli mukus ni anar sunaran la alli atikum min khabarin a wata ayar bi qabashin ina fata ana fahimta yake cewa dan kun taqulun akwai sanyi ko ma samu miji ne ina fata fahimta wannan saboda haka da yaje gurin ne sai aka kira shi ake masa wahayi da sauransu ya zaman su kalimullah wannan shine inda ya kamata mu dakata a cikin wannan littafi mai albarka Allah madaukakin sarki ya mana jagora abinda muka daidai muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka kuskure ko karanci ilimi muna addu'a Allah cikin sarki ya kai mana sai tambayoyi na na'am bismillah okay akwai a takardar ku malam tana cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin mijin da idan yana nan mana yana gida yana gari za a ci abinci mai daɗi eh kowane iri ake so za a ci a ci nama a shafar fesu a cika za a ci kara amma idan baya nan to ba za a ci ba eh sai dai zai aje kayan abinci ina fata abin nan amma ba za dai a ci nama ba ba za a sha ci mai kauri ba ba za a yi abubuwa ba sannan su ce kuma matafi ne kuma shi matafi ne sai yi wata biyar baya nan eh to malam ne hukuncinsa wannan muji Allah ya saka mai dace ne wani addu'a da zan maka shi sai dai kawai Allah ya bashi wata sana'ar da zai dawo kusa da iyalansa ya daina daga ni anan ai za ku ga cewa ita matar ai ita ce ba ta yi ko ba haka bane ai da zai wata biyar ya ban mata abinci ya ban mata kudin fananta ita za ta tsara in ta ci nama ita ta ci in ta sha farfesu ita ta sha in ta sha ti mai kauri ita ta sha ko ba haka ba saboda shi baya nan ba shi ne zai ce karku ci karku sha ba ya ba su duk abin da suke bukata ake kunga ba shi bane mai abin nan idan kuma ya dawo shi yanzu ya dawo yana bukata a ci mai daɗi a sha a wata ya da ta ba laifi ne wannan dama ya kamata yi a gidanka a gane bambancin kana da baka na, haka ya kamata ai kwarai da gaske duk wadatar da kake yi a gidanka kake bari ake amfani da shi ko kake bayarwa na cefane to ya zama akwai ɗauriya na bambancin eh kana da ma baka yaran ka su san haka baba na nan fa ko ba gaya musu ba za su gane baban su nana? nan amma an babu dai kawai talauci da mai jarabawa shi kenan sai a haƙuri a miƙa wuya ga Allah amma akwai ai da aka ce ana biki a gidanku ya ce mu gari a ƙasa shi ma gidanku a gari a ƙasa kawai ta fata ana fahimta amma dai ni a na wannan ba wai aiki bane yana komawa ne zuwa ga ita iyalan sai dai kawai idan misali yana lissafa abin da zai ban musu da iya abin da za su ci ne kaɗai ba tare da waɗancan abubuwan koriya a kan abin da ya saba ba su ba mana babu nama babu kaza a lissafinsa idan tattiye namun kuma zai iya taɓa kuɗin abincin zuwa sanda zai dawo ya zama babu wannan kuma wani abu da daban shi ma a shar'anci ba haramun bane domin nama musanci mai kauri wato wani abu ne ɗoriya akan asalin buƙatar da ya kamata a ce ya bai wa iyalansa abin da ake nema a kansa shine ya ba ta abincin. suna fata na fahimta abinta ya ba ta abincin da za ta ci da abin da za ta sha din ba wai sai an kawata miyar da nama ko da kifi ko da wani abu ko da ai ko wani abu a wannan wani abu ne duka wanda sai Allah ya bashi zai iya yi amma asali shine wannan kuma an ce wa ashiru kunna ne bi mene ma'ruf wannan shine ma'rufin ai so ina masa fatan ya zama ba da gangan yake dan ya zalunce su ba dan wannan ba da gangan yake ba babu a kansa amma inda gangan yake yi to wannan kuma sai zama to ya bange dan yana da halin da zai ba iyalansa abu kuma sai ya hana kana da hali ya kamata ka ba su amma Allah ce yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda ya zama bai da shi to sai ya bada da abin da Allah ya bashi wani yana da halin da zai yanka sa a gidansa wani rago yake da halin yankawa wani tinkiya wani dan bunsuru wani kaza ne wani kuma nama zai siyo wani ma sai dai ya siyo kifi wani ma sai dai ya ce a watsa waken nan da muka kawo wani kuma haka za a miyan nan lami ba haka ba saboda haka abubuwa ne ga sunan iri-iri wanda yake kowa gwargwadon matsayinsa Allah madauki sarki ya mana jagora ina ga akwai wani a ce wannan ma baya ce to wannan gudunmawa ne na asibiti ko naira dubu biyu daga wace ba mu sunanta yana da shi da kun san ana rubuta abin nan na'am ba ba ta rasidi ba na'am to ki a sa sunan shi to za a ba to Allah ya shanta Allah ya saka rabsari to haka yan uwa kamar yadda kuka gani anan zamu dakata Allah ya kai mu da rasin gaba sai mu tashi akan al-amanatul amwal da wajai amana irin ta kuɗi da ake bayarwa da kuma ajiya da ake ba mutane yan uwa akwai abubuwa da yawa wanda gaskiya nake so in sanar da ku abubuwa sun yi yawa sosai sosai kuma kuna sane da irin abubuwa da suka faru suka ba daɗewa ba domin akwai rashin hutu sosai likitoci abinda suka faɗa a asibiti da ma abinda duka kuma ni na san gaskiya ne a takaice kawai akwai abubuwa da ya kamata mu ɗan yi garan bawul na karatu karancen da muke yi na fata an fahimci wannan wasu ku sun san yadda muke karance karancen mu su kuma basu su ba a taƙaice ba sai na yi tafsiri ba ko na yi bayani a kwana bakwai a kullum akwai karatu kullum wata rana safe da dare wata rana dare kaɗai, wata rana kuma har da asuba ma saboda ka babu lokacin da bamu da karatu su saboda haka akwai bukatar a garan bawul a wasu abubuwa wannan ba wai mun kai ga yanke hukunci ba ne. hukuncin duka a hannuna yake amma kuma akwai yan shawarwari waɗanda yake ba a rasa ba domin ma ka ba manista tsara wa ma nadima manista shako wanda ya shawara baya tabiya muna da shawara da yan uwa da nake ganin za su yi ba mu shawarwari domin rage wasu cika in ta faɗo har da wannan ba mu sani in ba ta faɗo har da shi ba wallahu wasu muna so su haɗe ne da wasu ina fata haka ba wai dainawa ba amma dai duka zamu ga dai menene za a yi wannan dai na dan faɗa muku ne dan ku zama mai ke faruwa amma dai ba mu kai ga yake komai ba tukunna yanzu ina fata muna fahimta saboda haka dai muna fata a samu a cikin addu'a dan zaman da nayi kawai a waɗannan lokuta na jinya da ma bayan jinyan duka duka na ji canjin dan zaman da nayi a gida ma bana yin ina fata an fahimci wannan hatta irin yadda kalwata take dan ja dan gane abu ma yanzu da ina karatu ma sai manta da me nake yi nake faɗa Allah zan manta karatu ina wata magana sai in ce sai manta na fara wata magana ne ba da wuya na fara magana ba zan manta ba ina wata magana ne zan koma kan abin da nake magana kai ina fata muna fahimta amma dai abin abin da yake so nuna mana mu dai yi addu'a Allah ya ga wani mafi alkhairi ko ba ba akwai wannan tsarin gaskiya da wannan tunanin kuma mu ƙara ba da himma da zagewa akan karatu Allah ya mana jagora Allah ta'ala ya masa ya kuma ya fi mana kurakuran mu yanzu shi ne ake so a yi abu za a tattauna a ce a gari kamar da na faɗa wannan fa karatun ba ya shafi naku bane har da nan bazan a kadan magariba da isha'i kullum da naku majalisi gara ma na asabar tintin ya riga ya dakata da kai amma da asabar da lahadi da kuma ranar alhamis nan da ran laraba akwai karatun mata kun gani so hudu a sati gani daga baya ya dawo so uku na matar amma na maza kullun ne ga makarantu ɗan godiyo ga abu misali waɗannan makarantun suna nan alhamis juma'a asabar lahadi wannan koyaushe ne da zuwa aiki ɗan sana'a da za ka yi a dubu ko ba haka ba ne je ka ɗan nemo duk kuma akwai lokacin da kake bukatan ka huta su ma iyalai akwai lokacin su za ka ba su da masu bugo waya da masu zuwa gida fatawa da masu kawo kuka wayo malam kafa ta na ciwo wayo malam mata ta ta mun murmushi wayo malam kaza <laughs> to duk irin wayannan kun ga za su taru za su taru abubuwa zai yawa to suna ake so a dan duba za a dan yi adoption ina fata mun fahimci wannan wata karatu cikin a ɗan rage wasu wasu a mai da su lokaci kaza ko a haɗa su da wasu su haɗe lokaci ɗaya sai a samu ɗan ragowa da raran lokacin da a iya samu a huta mun wallahi ba na samun baccin awa hudu da daddare wallahi ba na samu to kun ga kada a koma gidan jiya na fata an amfani to yana ga shi nan sai addu'a ko wa alaikum assalam to Allah ya dawo da su lafiya Allah ya dawo da su lafiya ya sa ai auren lafiya kuma a yanzu wace to Allah ya ba ta lafiya ita ma dukkan marasa lafiyar mu Allah ya ba kowa lafiya Allah ta'ala ya ba kowa lafiya Allah ya ba mu ikon ah, Allah kai ya kare mu da lafiya mu da muke da ita waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna addu'a ubangiji ta'ala ya ji kansu da rahama iyayenmu da malamanmu duka Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu na'am اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين